Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 16,25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a niyya nomad fm da kuma dalol fm sai tashar mu ta voa africa a kan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai kana alfa rediyo da ke kumasi a kasar ghana sai hanyar sadarwar intanet wadda za a iya samun shirye-shiryenmu kai tsaye ko kuma waɗanda suka gabata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. An sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci na yau litinin hudu ga watan Nuwambar shekarar tara Yusuf Aliyu Harandane tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia. amma kama mu tsunduma cikin shirin namu na yanzu bar baba ya fara mana da kanin labarai. To Yusuf lauyan mutumin nan da ya kwarmata batun hirar tarho tsakanin shugaban Donald Trump da shugaban Ukraine ya ce mutumin da yake karewa ya amince ya amsa rubutattun tambayoyi daga 'yan Republican. Kana masu zanga-zangar kijinin gwamnati a Bagadaza sun rufe hanyoyi da ofisoshin gwamnati a babban birnin kasar. babban jami'i mai kula da kera makaman nukuliyar iran kuma ya sanar a yau litinin cewa ƙasarsa ta ƙara ƙaimi a ayyukanta na kera makaman nukuliya to kanin labaran kenan idan aka gyara zama za a ji cikakkun labarai daga bisani idan muka tsinduma a cikin shirin namu za ku ji cewar Uh, shugaban kasa Muhammadu Buhari bayan wata ziyara da ya kai kasar Saudi Arabia ya taho ma da 'yan Najeriya da wata tsaraba bayan wannan ganawar wai me za a samar wa kasar abin da muke cewa broadband penetration ya yi karanci a Najeriya har yanzu akwai ƙauyuka da garuruwan da ba mu da isasshen intanet ko kuma broadband. To masu iya magana dai kan ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ƙungiyoyin matasan musulmai da kuma kiristoci sun gudanar da wani taro. ba dan baka da aiki bane zaka tashi kawo tarzoma da tashi hankali a cikin kasa ka a'a in baka da aikin ma akwai hanya da za a bi saboda ka gwadi bakin cikin ka muna kuma tafe da wasu rahotannin kana da labaran duniya amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya Makili. Lauyan mutumin nan da ya kwarmata batun hirantar tarho tsakanin Trump da shugaban Ukraine da ya sanadiyan fara bincike na tsige shugaban kasa a majalisa ya ce mutumin da yake karewan ya amince zai amsa wato rautattun tambayoyi daga 'yan republican lauya mark zaid ya faɗa a wani saƙon twitter a jiya lahad cewa mai kwarbaton zai amsa tambayoyi da 'yan republican a majalisar wakilai suka rubuta masa bisa rantsuwa zai ya kara da cewa tambayoyi da ba zai ko zata amsa ba su ne tambayan bayyana kamanninsa zaid ya ce wasu 'yan republican suna kokarin bayyana kamannin wanda yake karewan kuma hakan zai iya shafan kare lafiyarsa da na iyalansa kuma ya ce zama dan kwarmato bai shafi batun siyasar jam'iyya ko kuma tsige wani ba ya ce wannan ba batunmu ba ne zaid ya bayyana amincewar ne ga dan majalisa davis nunes babban dan republican a kwamitin harkokin bayanan sirri da kuma ɗaya ne a cikin masu saurarin bahasi akan batun tsige shugaban ƙasa sai dai ya zuwa yanzu nunes bai mayar da martani akan wannan batun ba masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a bagadaza sun rufe hanyoyi da ofisoshin gwamnati a babban birnin kasar irakin a jiya lahadi lamarin da ke kararin caɓe gangamin sauyin shugabancin siyasan kasar wanda aka kwashe tsawon wata guda ana yi masu zanga-zanga a jiya lahadi sun rufe hanyoyi da ke kai ga inda suke zanga-zangar nasu kuma suka kona tayoyi a wata hanyar da suka rufe sun ɗaura kyalle mai rubutun da ke nuna wa mutane in hanyar da za su bi tun da farkon watan oktoba ne jami'an tsaro suka yi amfani da barkonon tsohuwa da albarusan roba da ma albarusan sosai akan masu zanga-zangan suka kashe akalla mutane 256 bayan sararawa na ɗan lokaci masu zanga-zangan sun kuma koma dawowa a ranar 25 ga watan oktoba inda suka yi gama masu da masu tsaron akan wasu gadoji guda biyu da ke kaiwa ga helkwatan gwamnati da kuma ofisoshin jakadancin kasashen waje wani mai zanga-zanga da bai nemi a bayyana huskansa da kuma sunansa ba ya ce طبعا حاليا المتظاهرين الابطال كلهم شباب كلهم صغار بيهم الخير والبركه هم حاليا duk سوزنغا زنغر zangar matasa ne Allah sun shiga titi ne domin kwato haƙoƙinsu ba mu da makamai masu linzami ba mu da kayan yaƙi abinda muke da su su ne tutar iraki da kuma abubuwan nan da muka rufe huskokinmu mu masu son zaman lafiya ne me yasa jami'an tsaro ke amfani da hayaki mai sa hawaye a kanmu da kuma kashe mu suna so dai su burge jam'iyyun siyasarsu ne kawai Babban jami'i mai kula da kera makaman nukiliya a ƙasar Iran ya sanar a yau litinin cewa ƙasarsa ta ƙara ƙaimi a ayyukanta da kera makaman nukiliya wani matakin da ake ganin ya saba wa yarjejeniyar shekarar 2015 wanda Iran ta kulla da ƙasar wato ƙungiyar ƙasashen duniya masu faɗa a ji. Ali Akbar shi shine shugaban hukumar makamashin atoni na Iran ya faɗa wa talbijin ƙasar a yau litinin cewa iran tana ƙara ƙera na'urar sarrafa uranium ta ir-6 wanda zai ƙara saurin sarrafa uranium fiye da ir-1 wanda aka baiwa iran ɗin dama ta ƙera a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliyar. sali ya kara da cewa iran tana aikin kera wato mashin mai tsananin sauri wurin sarrafa na'urar uranium yarjejeniyar ta shekarar 2015 ta kira ga iran ta takaita ayyukanta na nukiliya a matsayin martani ga tuhumar da ake mata game da wannan shirin nukiliyar iran tana aiki na kera makaman nukiliya ne saboda zaman lafiya amma kuma ta amince da sharuɗan da aka gindaya mata domin a ɗauke mata ta takunkumin tattalin arziki da aka ɗora mata tun lokacin da shugaban amurka donald trump ya janye daga yarjejeniyar a bara iran ta ki mutunta sharudodin da aka gindaya mata ciki har da wuce gona da iri akan kayan da aka hana ta kirawa da kuma wuce adadin da aka bata na kira karfin makamashin uranium ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutuwar sojojin kwangila na wani wata ma'aikatar rasha mai zaman kanta a arewacin mozambique yana kara tada sabbin tambayoyi akan dalilan zaman jama'an sojan rashan a afirka an kashe wasu sojoji guda biyar na ma'aikatar soja mai zaman kanta a rasha ta wagner group mai alaka da gwamnatin kremlin da wasu sojoji 20 daga ma'aikatar tsaron mozambique a wani harin kwantan bauna a karamin hukumar cabo delgado da ke gundumar mudumbe a ranar 27 ga watan oktoba a cewar wata ma'aikatar labarai ta karta de mozambique an kuma ce baharar sun kona motoci biyu na sojoji cikin harin kwantan ɓaunar. muryar amurka ta tuntuɓi gwamnatin mozambique domin jin ta bakinta amma lamarin ya ci tira ita kuwa ƙasar rasha ta musunta sojojinta na a mozambique kana mai magana da yawun gwamnatin kremlin dmitry peskov ya faɗa a farkon watan oktoba ta kafar yada labaran gwamnatin rasha cewa kamar yadda ita mozambique ɗin ta nuna damuwa babu wani sojan rasha da ke a ƙasar amma dai kashe-kashe a makon da ya gabata da kuma karin ayyukan mugan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a yankin ya sa masu masana wato yaƙi da ta'addanci sun yi kashedi akan wannan lamari kuma hakan ya shafi batutuwan da ke nuna cewa akwai sojoji 'yan kwangila na ma'aikatar rasha mai zaman kanta wanda suke taimakawa gwamnatin ƙasar ta mozambique Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To yanzu bari mu shiga taskar rahotannin namu kuma. Bayan ganawa ta musamman da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da hukumomin ƙasar Saudiyya. ministan harkokin ministan sadarwa na Najeriya da kuma sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani, Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami. ya yi muryar Amurka ƙarin haske akan abubuwan da aka tattauna a kansu musamman shirin da aka fito da shi wadda ƙasar Saudiyar za ta taimaka ma tattalin arzikin Najeriya. kamar yadda ka faɗa ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa su raka mai girma shugaban kasa Muhammad Buhari zuwa wannan kasa ta Saudi Arabia wacce take mai albarka insha Allah. Mun rako shi tare da gwamnoni guda uku da kuma ministoci guda hudu da kuma sauran ma'aikata nasa don halartar taro da aka kira na Future Investment Initiative. Wani taro ne kasar Saudiya ta kirkiro da ake daga shekara zuwa shekara don suna da kuɗi da suke warewa suna su zuba hannun jari ko kuma investing a wasu kasashe don taimakon juna kamar yanzu mun yi zama da shi sarki na saudiya ke salman wanda yake sarki salman mun zauna da ɗansa kuma ministan tsaro wanda yake muhammad bin salman duka mitin da muka yi da su shine me suke da shi da za su tallafa wa najeriya don ta ci gaba a yanzu kusan duk kasashen duniya kowa yana wayo ba ka ɗaukan wani masoyinka ne sai wanda ke shirin ya taimake ka ya taimaki talakawanka ba ka ɗauka wani makiyinka ne sai wanda ke nufin ka da sharri ba da da ba kasar saudiya sun zuba jari kusan dala biliyan arba'in wa indiya a wannan taro da muka yi prime minister indiya ya zo shi shugaban kasar kenya ya zo shi ma da bukatu irin nasa shugaban kasar niger ya zo da bukatu irin nasa to da sai muka ga irin arziki da allah ta'ala ya basu kuma suna zuwa suna investing a bangare na ma'adanai na kasa ko a wajen yin infrastructure hanyoyin train da makamantan sai muka ga akwai bukatan kasar mu yadda take ta neman inda za a tallafa mata ta ci gaba kamar yadda mai girma shugaban kasa kwanan nan ya bar kasar rasha ya zo kuma ya taho saudiya duka manufar shi da a samu kasashen da suke da manufar shigo da dukiyarsu najeriya don a bunkasa bangarori da yawa kuma a samar wa mutane da aikin yi saboda karancin aiki ya dame mu duk wanda ke kasar yake da kishin Najeriya yana damuwa idan ya ga mutane suna neman aiki babu aiki ne yana ta da hankalin wannan shine manufar da ya kawo mu insha Allah ganin cewar a kai a matsayinka na minista na sadarwa za a ga cewar ta ina wannan tafiya za ta umfanar da al'umman Najeriya na farko a bangaren kamar man fetur shi dan sarki muhammad bin salman ya furta cewa in akwai bangarorin da ake da zaman lafiya a najeriya dukkan abin da ake su zuba na dukiya don su tallafa a kasar a suke zo su zuba ya ba da misali a kasashen da sun je sun tallafa musu da zuba jari na dala biliyan arba'in wasu dala biliyan ashirin wasu dala biliyan goma yace matukar akwai bukatan wannan a najeriya in akwai wuri da ba a yaki to insha Allah ta'ala za su zo su zuba jarin su a wannan wuri da muka tabbatar su akwai wuraren da ake wani lafiya kuma akwai tsaro iya gwargwado kula ga wannan kaga ci gaba aka samu na biyu bangaren harkar noma mun yi zama da su ba kasa ce ta bunƙasa da noma ba amma saboda ci gaba na fasahar zamani akwai bangaren noma na zamani suna shirye su zo Najeriya su da za su taimakawa. manoma su masu zuba jari a kasar na uku a bangaren fasahar zamani akwai wanda muka yi ta zama da su bangarori da dama abin da muke ce broadband penetration ya yi karanci a najeriya har yanzu akwai ƙauyuka da garuruwan da bamu da isasshen intanet ko kuma broadband ko kuma babu wayar sadarwa akwai akalla wurare guda ɗari biyu da uku da muke da su a najeriya da kuma adadin mutanen da ya haura miliyan talatin a wannan bangarori mun fara maganganu da kamfanoninsu da ke bukatar zuwa najeriya su ma su zuba jarin su a kasar don bunkasa tattalin arziki. Bil hakika waɗanda muka yi zama da su don ci gaban Najeriya in ma tare da shugaban ƙasa ko ministoci ko da gwamnoni ko kuma a ɗaiɗaikunmu mun yi zama sama da guda talatin wanda kuma kowa a cikinmu yana matukar farin ciki da irin alkhairin da muka hanga a cikin tafiyar idan Allah ta'ala ya sa aka dace. Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami kenan ministan sadarwar da tattalin arzikin fasahar zamani na Najeriya Daga Najeriya sai mu leka jamhuriyar Nijar inda za ku ji wani yunkuri da wasu ƙungiyoyin matasa suka yi. Quand vous prenez le premier instrument au sein d'un État, c'est la Constitution. Da wata muhawarar bainar jama'a ne kungiyar matasan Krista ta YMCA da kungiyar Africa Libre suka kaddamar da wannan shiri da ke hangen ganar da matasa nauyin da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa na gari da ke fatan bayar da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma shugaban kungiyar ymca adamu mai dashi ya yi karin bayani akan gurin da suka sa gaba muna horar da matasa domin su san ciwon kansu watan su guji duk tashin hankali su guji duk wani rikici zama cikakkun 'yan ƙasa masu halin dattako ba masu neman haƙƙinsu kaɗai ba amma masu cika wajibinsu sannan in ma sun kamar an taƙa ah, haƙƙinsu kundin tsarin mulki ya hanyoyin da ke bi domin a shiga haƙi. jahilci talauci da rashin aikin yi na daga cikin dalilan da ake ɗauka a matsayin hujjar da ke tusa mugun tunani a kawunan matasa to amma shugaban kungiyar africa liberal mustapha jallo na cewa ba haka batun yake ba. Ba dan baka da aiki bane zaka tashi ka kawo tarzoma da tashi hankali a cikin kasa ka. A'a in baka da aikin ma akwai hanya da za a bi saboda ka gwadi bakin cikin ka zuwa ga gwamnati akwai doka ta maka hanya ka wadi bakin cikin ka. Kun ga cikin tashi hankali da kasashe da Ke da Niger cikin tashi hankali da ake da ta'addanci da ake ciki. Kenan wannan ne yake sa ce taya wajen 'yan uwanmu matasa muna faɗa musu wannan abubuwa duka. A yayin wannan zagaye kungiyar ymca da takwararta afrik libre za su yi kokarin fahimtar da matasa cewa lokaci yayi da ya kamata su fara karatun ta nutsu matasa wata ran eh, ana unhwani da su saboda su kawo tarzomar tashi hankali a cikin ƙasa wannan kuma dun ne saboda ba su san mine ya ratai a wuyansu ba da kuma ba su san alhakinsu ba shine yake sa suna wannan abu ina ga ita duka matasa mu san ciwon kanmu mu tashi mu shirya mu kuma mutum yau mu nemi sani sa'annan kuma mu guji duk wani tashin hankali nan shekaru masu zuwa mu zama jagorancin ƙasa nan yadda halin mu shike yau shi a zama da kasa da kashe gobe. Wannan na matsayin wani bangare na hidimomin ranar matasan Afirka da ake karramawa a farkon watan Nuwamban kowace shekara da nufin tunatar da matasa cewa makomar wannan nahiya ta danganta daga manufofin da suka sa gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Suleiman Muni Barma. Daga batun tattalin arziki zuwa na zaman lafiya sai na hali da wasu ɗalibai ke ciki a jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin Maiduguri. We are here seeking support from the entire Nigerian people and world to help us Kwamar Suleiman Muhammad Sarki kenan coordinator kungiyar ɗaliban jami'o'in arewacin Najeriya guda goma da suka da jihar Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Plateau da Benue da ma babban birnin tarayya Abuja da kuma wasu jihohin da ke arewacin Najeriya ke kira ga gwamnatin tarayya da ma 'yan Najeriya da su ja hankalin jami'ar Maiduguri don janye wani ƙari da ta yi na ƙarin kuɗaɗe da suka ce jami'a ta yi kusan kashi biyu a duk wani kuɗi da ɗaliban ke biyawa jami'ar. Kwamar Suleiman ya ce kashi arba'in na ɗaliban jami'ar Maiduguri gurin yan gudun hijira ne kuma dukkaninsu rayuwa ne hannu baka hannu kwarya da haka suka yi kira ga jami'ar maiduguri ta yi la'akari da halin da al'umman jihar borno ke ciki nan janye wannan batu na ƙarin waɗannan kuɗaɗe kuma sarkin ya kuma yi min ƙarin bayani cikin harshen hausa bayan kammala jawabi ga manema labarai a matattaran yan jaridu da ke garin maiduguri gama abin da ke cewa a duk wani kuɗi da ake karɓa an ninka shi kashi biyu wanda kuma mafi yawancinmu 'yan gudun hijira ne wanda ake biya na dama sai mun je mun yi noma mun yi dako mun yi waye iyaye sun taimaka wa'yansu mu muna karatun ma iyaye suna nema a wajenmu amma a haka dai mun dage sai mun yaƙi jahilci mun yi wannan karatun. Kai magana an ƙara muku kuɗi kuɗin me da me aka ƙara a wannan jami'a? Kuma jami'a Maiduguri ne kaɗai ko kuma ko sauran jami'o'i? Dukkanin wani abubuwa da ake karɓan kuɗi a kai a jami'ar Maiduguri an ƙara wannan abu. Sannan idan ka duba matsalin da muke ciki a arewa maso gabar ka ɗauki misali Yobe da adamawa su ne suke fama da matsaloli na tsaro kusancin namu saboda mu anan nan borno mun fi su to zaka ga cewa ba wani ƙari da aka yi ba wani abin da aka yi ba ne kuke gani ya kawo wannan ƙari na wannan lokacin zaka ganin cewa kuna kukan ba kuɗi ana maganan tsaro da sauransu to da muka tambaye su haka abin da suka gaya mana shine Kudin da suke generating baya isa su yi wayansu abubuwa a cikin wannan kuɗin shiga mm. baya isa su yi abubuwan da ya kamata su yi a cikin wannan jami'ar shine abin da suka faɗa to ba ya kamata ku ba su dama saboda a samu kuɗin shiga don a ci gaba da gudanar da ayyukan jami'ar idan zaka yi bincike zaka ga cewa salari gwamnati ne take biyan wannan malaman kowane wata kuɗin albashinsu kudin da ake samu na kudin shiga a makaranta shine za a yi wannan ayyukan sannan kuma gwamnati tana ba su kuɗi kuma na wannan ayyukan shi ma musamman amma kuma an zo an mana wannan karin wanda kuma kudin da ake samu a dama rabin wannan kudin ya isa duk ayyukan da ake so a yi na kuma zarce ofishin mataimakin shugaban jami'ar maiduguri nan jin ta bangaren su game da dalilin da yasa suka kara wannan kuɗi sai dai ba mu samu ganawa da mataimakin shugaban jami'ar ba wanda aka Shegu yana gudanar da tarurruka kuma ana kyautata zaton akan wannan batu ne kuma da zaran ya kammala wannan taro za ta tuntube mu game da irin matsayin da suka ɗauka sai dai har zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto babu wani bayani daga jami'ar Maiduguri Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kaji To Allah ya kawo musu mafita a gaida Haruna Dauda biyu. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa. Jama'a masu mu da wannan yammacin na litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro a makon da ya gabata, mun kwaso gangara da jawabin da Farfesa Baffa Aliyu Muhammad ke muna, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a ɗaukacin Najeriya. Sai lokaci ya yi muna halin nasa. Yau za mu ɗaura daga inda na yi mishi tambaya. mai ilimu ya san martaba ga mutane. To yanzu akwai waɗanda cikin kuskure ko a ce bisa kuskure sun yi karatu har kila shekarar farko ko shekara ta biyu a waɗannan makarantu da ba su da tantancewa taku. Akwai wanda suke da satifiket. ma. To, akwai wanda suke da certificate. Mm. To, yanzu wane irin taimako ne za ku yi danganin tun da kila mm. sun yi shi cikin rashin sani mm. ko ainihin samar musu wani gurbi a cikin makarantu da kuka amince da su ko ko ta ya za ku yi don ku taimaka musu wasu suna abun da kafa daɗin suna komawa makarantun da ya kamata wasu kuma waɗanda suke da irin wani makarantu suke kawo kansu mu ce musu to ga yadda za a yi tukuna gwamnati ma ta san da zaman ku sannan mu ba su manhajan da kowa yake amfani da shi ga man hajan da kuma za ku bi wayannan wayanda sun rigaya sun gama makarantan ba mu da abun da za mu yi da su sabili da idan aka je aka ɗauke su aiki ya zamanto kuma ba sa iya koyarwa yadda ya kamata kaga idan mun amince da certificate ɗinsu laifin ya dawo kanmu kenan to shi yasa su sai dai su sake komawa makarantun da suka ɗauke su su gwada ainihin a wani lebul ya kamata a ajiye su don su samu su ci gaba. Akwai wani mataki da kuke ɗauka don horas da shugabannin waɗannan makarantu da ba su da nagartattu ko ba su da tantancewar nan? In muka rufe makaranta za mu bayyana sunanka. To baya ga bayyana suna babu wani hukunci? ba mu ɗauki wani mataki na hukunci ba amma gwamnati musamman kuma ma'aikatan ilimi ta tarayya a kullun tana magana a kai don haka in daga baya an zo an ce ga abun da za a yi wa mutum ba za mu yi mamaki ba kwanakin baya ka yi magana dangane da cewar akwai bukatar a duba bukatun al'umma mm-hmm. don ganin an samar da nagartaccen ilimi musamman a matakin farko da ake magana a na NCE mm. a kwalejojin horas da malamai mm. sannan kuma ka yi magana a wanda ke da nasaba da ta ya za a bi a yi ainihin inganta wannan me kake nufi da wannan kalamai naka to shi malamin makaranta a ƙasan nan mu ya zama kamar kaka ne kowa ya zo sai jibga masa juji ana wasa da shi in ka ɗauki sana'a na koyarwa sai ana ganin kamar don baka samu wani ilimi ba ne ko kuma baka samu wani aiki ba ne shi yasa ka koma koyarwa to abin da muke jan hankalin jama'a shine koyarwan nan yana da amfani ya zama malamin nan kuma ya san abin da zai koyar yana da amfani domin muna maganan ilimi ne na yara shugabannin gaba manyan gobe to in ba su samu ilimi ingantacce ba ta yaya za su gudanar da harkokinsu in sun girma don haka muke jawo hankalin jama'a al'umma gwamnati kanta cewa ta ba da ilimin koyaswa muhimmanci ta taimaka da isassun kuɗi ta ba mu ɗalibai waɗanda suke da ilimi ba yadda ake yanzu wai sai a ce waɗanda suka ci jam na ƙarshe suka samu kaman maki ɗari bisa ɗari hudu shine za a tura su makarantun koyar da mallamai ba ka riga ka ce wanda zai koyar din ba haziƙi ba ne kuma kana tsammanin waɗanda zai koyarwa su zama haziƙai to kaga ba zai yiwu ba idan ka dubi matakan jam waɗanda suka fi samun maki mai yawa university waɗanda suka biyo bayansu a kai su polytechnic na ƙarshe shine ake kaiwa college of education na ƙarshe nan da aka kai su college of education shin idan sun fito a mallamai kuma suka je suka koyarwa yara ƙanana ai kaga akwai abin dubawa a nan to wannan shine muke son gwamnati ta duba ta gyara al'amarin domin ilimi shine abu na farko da ɗan adam ya kamata ya samu don more rayuwarsa. Idan ka yi wannan magana za a iya cewa haƙƙin yana hannun ita gwamnatin tarayya ne ma'aikatar ilimi ko ko ana iya cewa wannan haƙƙi na yin wannan gyara yana ga ita hukumar da ke shirya ita wannan jaraba ta jam ne ko ko jami'o'in ne kansu. Gwamnatin tarayya da kuma mu al'umma gaba ɗaya. Idan kana da ɗanka ya girma ya yi sakandare makarantan gaba da sakandare na ƙarshe da zaka so ya je shine college of education jami'a zaka nema masa in ya gagara ka dawo polytechnic sai ya gagaran ya gagara sai ka ce to ka je dai ka yi maneji da college of education to wannan aƙida ko kuma wannan irin abubuwan da muke kunshe da shi a cikin zuciyarmu game da mallamin makaranta ya kamata mu watsar mu dawo da cewa sai haziki sai mutumin da yake da kokari sosai zai je irin wannan makaranta don in ya fito ya koyar wa yara yadda ya kamata don yana da ilimin sosai mai basira ne saboda haka laifin nan ba da gwamnati ba ne kawai har mu ma iyayen yara ba ma son a ce 'ya'yan mu sun je irin wannan makaranta masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin mu a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin shugaban hukumar kula da kwalejojin horar da malamai a ɗaukacin Najeriya, Farfesa Baffa Aliyu Muhammad da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. To masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti ashirin da shida na safe. wanda ya daidai da karfe shida na safe ko ce na asuba a jihar alaska ta nan kasar amurka yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. kasar pakistan ta rufe ofishin jakadancin a babban birnin afghanistan kan wasu dalilan tsaro da bata bayyana ba pakistan ta ce za ta ci gaba da rufe ofishinta na kabul har sai baba ta gani ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta umarci ofishin jakadancin ya gabatar da duk wata babbar damuwa akan tsaro da kuma kiyaye lafiyar ma'aikatan diflomasiyan pakistan din a kabul pakistan ta faɗa a wata sanarwa cewa an tsangwami ma'aikatan ofishin jakadancin ta kana wani babur ya afka wa motar ofishin yayin da ma'aikata suke kan hanyar zuwa wurin aiki dangantakan pakistan da afghanistan dai ta daɗe da ta yi tsami a cikin wannan lokacin lauyan mutumin nan da ya kwarmata batun hirar tarho tsakanin trump da shugaban ukraine da ya yi sanadiyar fara binciken tsige shugaban a majalisa ya ce mutumin da yake karewa ya amince zai amsa tambayoyi daga jam'iyyar republican lauya mark zaid ya faɗa a wani sakon twitter a jiya cewa mai kwarmaton ya amince zai amsa tambayoyi da 'yan republican a majalisar wakilai suka rubuta masa bisa rantsuwa. masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a bagadaza sun rufe hanyoyi da ofisoshin gwamnati a babban birnin kasar na iraki a jiya lahadi lamarin da ke kara rincaɓe gangami na sauya shugabancin siyasan kasar da aka kwashe wata guda ana yi To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne ta ya kuke ganin mabiya addinai mababbanta za su ci gaba da samar da zaman lafiya tsakaninsu ganin cewar yanzu duniya ta ci gaba. yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin baba yakubu makeri da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham da injiniyan namu na wannan lokaci mr dan ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa bis salam